mal akwai tambayar da aka turo a makon da ya gabata guda biyu inda ake cewa wani wani tambayar asalinsa gaskiya mutumin Nijar ne ya turo da tambaya din mm. sai yake tambaya akan idan har ya yi tafiya ne shekaru uku mm. ya bar matashi to da ya dawo ya tarar da ita da ɗa namiji tambayta da muhimmanci ban san ko malam zaka iya ƙara haske ba amma mun tattauna tambayar gaskiya a baya to amma da tare da ita da ɗa namiji ta haifi mai ɗa yaro amma kuma shi ya tabbatar da sadda bata bai batta da ciki ba ta haifi ɗa nan ba ta haifi mai ba e ta haifi yaro eh, to shi kuma ɗan nan shi ya san ɗan ba nashi ba ne eh, to shi da sai yake tambaya ya ce yanzu ya lamarin auren su makoma auren su yake ma'ana shi yana son matar shi mm. amma kuma ga ta yi ciki ta haihu cikin aure mm. ya yi makoma shi wannan auren nasu mm. yanzu makoma auren ne ya fi damuwa da shi domin shi ya san ba ɗan shi bane kuma ita ma kanta ba ta da jayayya na cewar ta yi mu'amala da wani namiji ba shi ba wannan to wannan shi yanzu yanzu ita ita shi yanzu shi yanzu babu zancen kwanciyar ciki ko baccinsa ko tashinsa mhm. tunda yanzu ita ma ta yadda cewa ciki ba namijinta bane mhm. amma shi yanzu yana son matarsa yana son matar shi yana so kuma ya ci gaba da zama da ita yana so ya ci gaba da zama da ita amma kuma ga da wanda ba nashi ba ba nashi ba nashi ba a gidan shi kuma da sunan nasa to da kuma sunan nashi yawwa eh to saboda haka wannan matsala malamai sun yi magana akan ta to kuma matsala ce wanda take da rikitarwa matuka mhm. amma mafi girman abin da ake ciki malamai suka ce wannan matsala ana fuskantar ta da mu fuskanta guda uku to mafuskanta ta daya an wa sitr shine yin afuwa da sitir laifin wani wannan shine mafi girman abin da malamai suke mu'amalantar wannan matsalar da ita idan miji ya ji yana so ya zauna da matarsa kuma bayi da wata matsala zai iya haƙuri ba zai dinga tunowa wannan abin da ta yi ba zai iya haƙuri ya jure tunda ta riga ta aihu kaga dai ma wannan ko ta kaba ne ko ko ko ko mace ne aka sake ta ko menene dai wa ulatul ahmali ajra kunna an yada ana mm. hamdulillah yanzu kowa dai ittifaki cewa bayan wannan iPhone nata tunda shi yanzu ya dawo an san tana cikin tsarki mm-hmm. duk da wasu malamai suna ganin hakan ma zai iya barin ta kaurace mata ta yi istibra'i daga wannan abin da take yanzu misali mace ce ta yi zina ta zo ta ga mijinta ta yi zina kuma shi yana so ya zauna da matarsa sai ya bar ta istibra'i ya ci gaba da zama tunda zinan ba ta warware wancan auren mm. Mm. ina fata ka fahimce ni mm. to saboda haka sai malamai suka ce idan yana so ya zauna da matarsa mm. zai ja bakinsa ya shiru zai sitirta wannan al'amarin sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alwaladu lil firash mm-hmm. shi da na kudin aure ne walil ahir hajar. shi kuma wanda yake mazinaci shi kuma za a jefe shi wa za a yi mahukunci ke yanzu mutum ne ya zo ya ce ya ce wannan dan nasa ne kuma matar ta kace ko kuma ce mu dauka matar ta mutum kuma wani yazo yace wannan dan nashi ne eh. sai a ce mishi kai ya aka yace ai nayi zina da sai a ce to shi aje a jefa shi amma alwaladu lil firash gidan aure shi aka sani da aihuwan da eh ina fata fata wannan to idan zai yi hakuri eh. ya jure ya suturtawa matan nan ya nemi ladan hakan a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wallahi zai iya rike wannan dan kuma har dan ya ci wannan gadon nasa babu wani abu a shari'ar musulunci kuma ba zai magana da kowa ba zai boye abu. zai boye abu ta yi istibra'in ta yi komai ya ci gaba da rayuwa da ita babu komai a shari'ar musulunci haka manzo Allah ya ce alwadu lil firash mu'amala ta biyu shine mu'amalatu talaq mu'amala na sakan matar ma'as sitiri tare da sitirta mata abin da ya sa ya rabu da ita mm-hmm. tun da yanzu ɗannan yana jariri yana jariri iyayenta da ita bayan ya tabbatar da dalilai cewa ga abin da ta masa kuma gashi wannan dan ba nasa bane to yanzu iyayenta sun san wannan dan ba nashi bane saboda haka to yanzu na sake ta a sakamakon wannan laifin da ta mun cin amana amma wannan al'amari ne wanda ba zan gaya wa kowa ba Mm. Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ya san zuciyata ina kaunarta ina so mu zauna tare ka zaka zaka zaka ga wa iyayenta baban ya ce eh, wallahi ni ma ko ni aka yi wannan mm. iya abin da zan yi kenan Allah ya saka maka da alheri an rabu a cikin mutunci da juma da suturtawa mm. ba tare da ka tona mata asiri ba sai ta tafi da danta ta tafi gidansu ita ta san dan waye ta ji ta nemi sa ko kuma ya zama nata wannan ba ma'attabiyin kenan ma al'auliya an bayyana wa su waliyan mace mu'amala ta uku ita ce mu'amalatul wato ainihin shine na li'ani mu'amalatul li'an wanda za a je gurin alkali eh ta gaya mun wannan dan ba na bane a naka ne kayya kayya kayya kayya a tafi gurin alkali alkali ya je musu li'ani shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma batun rantsuwan nan mm. zai yi arba a shahadatin billah ya rantse su shi sau biyar cewa ita ciki tana cikin makareta wa yadra wa anaha azab abinda zai hana ita kuma a jefe ta ita ma an tashhada arba a shahadatin billahi cewa innahu la minal kadhibina sannan na biyar ta ce Allah ya ɗaura mata fushinta idan yana kan idan shi yake da gaskiya to a nan wajen za a raba su ko ita kaɗai ne mace da namiji a duniya mm. ba za su sake yin aure ba wannan dan kuma ya zama nata tun da li'ani ne ita za ta bi da abin ta. kenan yanzu malam yana da falala da daraja a ci a tsakanin ma'aurata akwai rufin asiri kwarai da gaske kwarai da gaske ai ko laifi laifi ta yi wanda kasancewa ya zama laifi mm. babban laifi kamar misali irin na sun zina da sauransu mm. idan mutum zai iya rufawa matarsa asiri akai mm. wallahi ya rufa mata mm. wallahi ya rufa mata don kansa ya rufawa asiri shi ya yasa imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa ifu ta ifu sa'akun ku kame kanku daga zina ku kame matanku daga zina saboda kamewar magidanci daga aikata zina yana daga cikin kamewar iyalinsa shi yasa malamai suka ce tana iya yiwuwa kai ka je ka yi zina da mutum ya je ya yi zina da iyalan wani shi kuma Allah ya sa wani shi ma ya zo ya yi da nashi kamewar ka kai kuma daga yin wannan Allah kai kuma zai kame maka naka to saboda haka idan ka rufa mata asiri ta yi zina a ka rufa asiri ka rufa mata asiri kuma ka rufa kanka asiri ba wai dole bane in kai din sai an yi maka amma kuma in an yi maka din ka tabbata kai ma akwai wani lifin da kake yi dan haka imamu shafi'i a nan wajen yake cewa wannan sutur din da za a yi a suturta kuma akwai lada mai yawa a kansa lasiya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya suturta wa dan uwansa mumini a rayuwar nan ta duniya Allah tabaraka wa zai suturta shi daga dukkan wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ake samu a ranar tashin alkiyama wani abu da mafi yawa Allah ya ji Mariya Baba Ahmad ɗaya ce daga cikin jagorori na wannan gida mai albarka Allah ya mata rahama ta rasu ta ce duk inda ka ga an samu rabuwar aure mm. aka tambayi miji mm. me ya faru ya kasa faɗa mm. ita ma matar aka ce laifin me kika yi auren ya samu tangarda duk su kasa faɗa aka ce to da yawa irin wannan matsalar ita ke sa idan namiji misali maybe akwai wasu suna da 'ya'ya mm. sai ga in ya tona asirin matar shi kamar 'ya'yansa za su tozarta daga ƙarshe sai shi ci shi ne baya yin aure me ya faru ba ka yin aure bai faɗa ba mm. ke me ya faru ya sake ki ba za ta faɗa ba mm. to akan ce da yawa ana samun irin wannan matsaloli da malam kai bayani saboda wannan bidiyo din shi zai fitar daban ne shi sa muka aje shi daga ƙarshe to kuma ga shi yanayi na lokaci malami kake so ka faɗa wanda a cikin minti ɗaya in akan wannan magana ta ƙashe ne a kwacin magana ta gabata ne abin da nake so na faɗa ne malamai su yi haƙuri su karantar da mutane gaskiya wannan gaskiyar kuma ta zama gaskiya ce wanda take fitowa daga cikin zuciyarsu har ga Allah su sani ko lahira suka je ba don su kare wani abu wanda su suke ganin da shi suke shahara ko da shi suke neman suna ba wannan nasiha ta ga malamai nasiha ta ga wa'ancan kuma shine wannan abin da muka yi bayani akai guda uku na bangaren al'afu wa sitar dinnan mm. ina so mutane su gane falalansa su gane daraja su gane kima da suturta wa dan adam kai ma alahira Allah zai suturta maka mm. saboda haka ba dole bane dan matarka ta yi wani laifi mm. ko kai kayi laifi matarka ta tashi maka akai ta ce ita sai an sallame ta ita a tafi gidansu ita kaza ita kaza idan babu wani abu na cutarwa mutum ya yi hakuri ya yi kokari ya kawo gyara ga mutumin da suke zama tare yafi akan nemowa wani wanda baka san wane ne shi ba